تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ku aikata hakan don gudun kada wata rai saboda da na sani ranar alkiyama ta ce kai canta da irin sakacin da ta yi wurin biyayya ga Allah saboda abin da take kai na kafirci da sabon Allah da yin izgili ga masu imani da biyayya ga Allah